Ibraniyawa Sura ta tara Alkawarin farko yana da ƙa'idodinsa na yin sujada da kuma wurin yinta tsatsarka wadda mutane suka shirya. Wato an kafa alfarwa wadda sashinta na farko yake da fitila da tebur da kuma keɓaɓɓiyar gurasa ana kiran wannan sashi wuri mai tsarki. Bayan labule na biyu kuma akwai sashin alfarwa da ake kira wuri mafi tsarki a cikin su kuwa da faranti na zinariya domin ƙona turare. da kuma akwatin alkawari da aka yi masa laffa da zinariya ta kowane gefe a cikinsa kuwa akwai tasu zinariya da manna a ciki da sandan haruna wadda ta yi toho da kuma allonan dutse na alkawarin nan a bisa akwatin alkawari kuma akwai kerobobin nan na daukakar allah wadda suka yi wa murfin akwatin nan laima ba za mu iya yin maganar waɗannan abubuwa filla-filla ba a yanzu in an gama wannan shirye-shirye haka sai firistoci kullum su rika shiga sashen farko na alfarwan suna hidimar su ta ibada amma na biyun sai babban firist kaɗai yake shiga shi ma kuwa sai sau ɗaya a shekara sai kuma da jini wanda ya mika saboda kansa da kuma kurakuran jama'a ta haka ruhu mai tsarki yake yin ishara cewa ba za a bude hanyar shiga wuri mafi tsarki ba tukuna muddin alfarwa tana nan a tsaye wadda take ishara ce ga wannan zamani bisa ga wannan ishara akan miƙa sadaka da hadaya amma ba sa iya kammala lamirin mai ibadar tunda yake ci da sha da wanke-wanke iri-iri kaɗai suke shafa ƙa'idodi ne a game da jiki kurum wadda aka sa kafin a daidaita al'amari amma almasihu ya riga ya zo yana babban firis na kyawawan abubuwa da suke akwai masujadar da yake hidima a ciki mafi ɗaukaka ce mafi kammala kuwa wadda ba yin mutum ba ce wato ba ta wannan halittacciyar duniya ba ce almasihu ya shiga wuri mafi tsarki sau ɗaya tak ba ƙari ba ko ta wurin jinin awaki ko na 'yan maruƙa ya shiga ba sai dai ta wurin nasa jini ya samo mana madawwamiyar fansa to jinin awaki ne fa da na bijimai da kuma tokar karsana da ake yayyafa wa waɗanda suka kazantu suke tsarkake su da tsabtacewar jiki balle fa jinin almasihu wanda ya mika kansa mara aibu ga Allah ta wurin madawamin ruhu lallai zai tsarkake lamirinmu daga barin ibadar marar tasiri domin bauta wa Allah rayaye saboda haka shine matsakancin sabon alkawari domin wanda aka kira su karbi madawamin gadon da aka yi musu alkawari tunda yake an yi wata butuwa mai fansan waɗanda suke keta umarni a game da alkawarin farko a game da al'amarin wasiya lallai ne a tabbatar da mutuwar wanda ya ta tukuna domin ba a zata da wasiya sai bayan an mutu tunda yake ba a yin aiki da ita muddin wanda ya yi ta yana a raye ashe kuwa mun ga alkawarin nan na farko ba a tabbatar da shi ba sai a game da jini don bayan Musa ya sanar da kowane umarnin shari'a ga dukkan jama'a sai ya ɗebi jinin 'yan maruƙa da na awaki tare da ruwa da jan ulu da kuma ganyen Izo ya yi wa littafin kansa da kuma duk jama'a yana cewa wannan shine jini na tabbatar alkawarin nan da Allah ya yi umarni a game da ku haka kuma ya yafa jinin ga alfar nan da duk kayanta na yin hidima hakika bisa ga shari'a kusan kowane abu da jini ake tsarkake shi in ba a game da zubar da jini ba kuwa to ba gafara da waɗannan abubuwa ne ya waje ba tsarkake makamantan abubuwa da ke a sama sai dai ainihin abubuwan sama za a tsarkake su ne da hada da tafi waɗannan kyau domin almasihu bai shiga wani wuri tsarka da mutum ya yi ba wadda ke sura ne kawai na gaskataccen a'a sama kanta ya shiga domin ya bayyana a gaban zatin Allah a yanzu saboda mu ba ko domin ya rika mika kansa hadaya akai ba ne. kamar yadda babban freeze yake shiga wuri mafi tsarki a kowace shekara da jinin da ba nasa bane inda haka ne a shaida sai lalle ya ta shan wuya akai akai kenan tun daga farkon duniya amma a yanzu ya bayyana sau ɗaya tak a ƙarshen zamanai domin ya kawar da zunubi ta wurin miƙa kansa hadaya tun da ke an kaddara wa ɗan adam ya mutu sau ɗaya ne bayan haka kuma sai shari'a shi almasihu ma da aka miƙa shi hadaya sau ɗaya tak domin ya ɗauke zunuban mutane da yawa zai sake bayyana bayyana ta biyu ba a kan maganar kawar da zunubi ba sai dai domin ya ci waɗanda suke ɗokin zuwansa